mu za mu iya sanarwa kawai rana kaza sai a su a yi karatu mun gama da makama ta farko ita ce ne a sananiya ta bifa a sananiya menene aka yi ne a cikinta Shi ne abu ya yi mai yayi wa'azi ko to ku auka duk cikon makama ta yanzu aka kai goma a cikon ta sha ɗaya kuma wa'azi ce in aka kai ishirin a cikon ta ishirin da ɗaya kuma in haka za ku ga ta goma sha ɗaya ita ce asawiya wannan ne yake a ya mayar da ilfaham ila kam ya akhal waham abin zamba wa zam wa tukhfi khata aljam in an tafi ta ishirin da ɗaya ita ma wa'azi ce ta talatin da ɗaya ma haka har ta ƙarshe ma kuma haka kafin a kai sasaniya ta kuma wannan ta roƙo ce da koyar da bara da kuma ɗan magori yanzu za mu tafi makama sauwa sai ta bi kuma al hulwaniya an danganta ta daga rimme hulwan ko mun faɗi cewa waƙad halaltu hulwana mene halaltu hulwana wa balautul akhwasa qad saburtul auzana wa balautul ikhwana mene wa khabartu ma shana ma zana wa shana ko anan ne ya gamu da Abu Zaid anan ne Abu Zaid yake yin waka da ya yaudari mutane da wakar da akan wushirya da ba a taba yin irin ta ba a ƙarshen baitukan anan ne ya waka ushawaibi shayyab an haddace baitukan nan ne waka ushawaibu shayyab والدهر بالناس قلب إن دان يوما لشخص ففي غد يتغلب فلا تثق bi wa midin min barqihi fa huwa khullabun mayaudari ne wasbir idza huwa adra bika khatuba wa allab ma ala tibri arun fi nari ina yuhallab to yanzu za a shiga wacce take mai dadi sosai addinariya wanda a ciki ne zamu ji Abu Zaid ya zo yayi bara an ce masa to in ya isa ga dinari ɗaya ya be shi an ba shi shi take ya saɓi waƙa ya bi dinara aka wurga masa shi sai aka sake fito da wani ziyara aka ce ya zage shi kuma in ya isa sannan ya juya wakar ta koma zagi ta al-maqamatu salisatu ad-dinariya ce makama ta uku wacce ake danganta ta zuwa ga dinare shine kudin kashewa kenan qala rawal harith ibn hammam qala ce nomau ɗan mai himma ya yi ruwaya ya ce ƙala ya ce na ni wa akhdanan li nadin ya ce nadin wani wurin zama dandali na ni ya haɗa ni wa akhdanan li tare da wa'yansu abokaina akhdan jam'u khidin wala muttakhidhi akhdan wala muttakhidhati akhdan namiji ana ce masa khidin mace kuma ana ce mata mai khidnatun ita ma kuma ana ce mata khidin din duk da haka shine Allah yake cewa hunna bi izni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna muhsinina ghayra musafihina wala muttakhidhi akhdan ku aure su mm, wa man lam yastati minkum qawlan wanda bai samu dama ba an yanki hal musanati da ba zai iya auren ɗa ba al mu'minati mu'mina to fa mimma malakat aymanukum ya iya zuwa ya auri baiwa min fatayatikum almu'minat amma mu'mina sai Allah ya ce fankihuhunna in za ku aure su ka'ida sai na ɗaya in ba ku da halin auren ya saboda in ka auri baiwa fa in ka yi fa dan fa na na ubangidanta to ku aure su bi izini ahlihinna sai mai ita ya yadda zai aura maka na biyu wa atuhunna ujurahunna kuma ka bata sadaki na uku muhsinina da niyyar katange kanku dan kanku fada zina amma in dai ka gan ba ka fada zina ba to ba sai ka aure su ghaira musafihina ba wai ku aure su kuna masu zina barkatai da su ba sune asifa shine kawai dadiro a ba da irin dai karuwanci aje wajen waccan aje wala muttakhidhi akhdan ba kuma wai kuna rikasu a matsayin dadiro ba ita kadai ce mutun yake amfani da ita to na zamani wa akhdanan linadin wani mazauni dandali ya haɗa ni ne da wasu abokaina lam yakhib fihi munadin duk wanda yazo yayi kuwa a wurin nan to bai taba tadewa ba munadin wanda yazo yake kira a zo a taimaka masa an gane to inda ka zo ka jama'a ga abu ya taso min to zaka ga karamci lam yakhib min al-khayba khaba wa khasira bi ma'ana ya taɓe ko ya yi asara wala ka baha wala ka ba ƙadhu zinadin sannan ƙadhu zinadin dutse na ashana bai taɓa dakushewa ba a wurin saboda wato in an ce zandun shine ashana amma irin na na dutse qadhu kuma shine dutsen wuta da ake kyasta shi in za a yi ashana to kun san akwai lokacin da yake dakushewa an an kyasta sai ya kiya bada wutar ai yara kun san suna wasa da shi ko to in ya dakushe ba zai ba da wuta ba to su ma ma'ana ba za ka taɓa zuwa ka kwankwasa a ki buɗe maka ba ba ka taɓa zuwa ka nemi taimako a kiba ba sai sifanta su da cewa su ne dutsen kyastu haka ake ce mishi to in ya dakushe ku kaga ba a samu abin da ake samu ba to su ma duk abu yadda kake zaton su da alkhairi in ka zo za ka samu wala zakat naru inadin sannan naru inadin wuta ta gaba la zakat bata taɓa huruwa a wurin ba a cewa wani da wani sun ware jam'iyyarsu daban wani da wani jam'iyyarsu daban in dukkan su jam'iyyarsu daya da soyayyar juna da kauna babu wulakanci babu reni lam yakhif fihi munadin wala ka wala ka ba qadhu zinadin wala zakat naru inadin an gane yace fa baina nahnu natajazabu atraf al-anashidi wa natawaradu turafal al-asanidi idh waqafa bina shakhsun alayhi samalun wa fi mishyatihi qazalun faqal yace fa baina nahnu wata rana muna nan natajazabu atraf al-anashidi muna ta fusgegeniyar gefen waƙoƙi kai ka kawo wannan ɓangaren ni kuma in ƙarasa a nashid jam'u nashid kawo taka a ce ina waƙar ne to kawo mana baitin farko ni zan kawo baiti ko kuma kawo mana to waƙar ne da ya magana akan kaza to kai kuma kawo mana ta kaza shine tajazub ka ja in ja ka ja min in ja maka to muna ta jan mayafi na nashida na waƙa wani tawaradu muna ta gasar gangarawa turafal asanidi wato gyaffa na ruwayoyi na isnadi ai an ji ya ce kaza ai an rawaito daga wajen wana kaza irin isnadi na kissoshi ai a ruwayar wane kaza ai a kaza da kaza to muna cikin yin haka ana cikin nishadi idh waqafa bina shakhsun kawai katsam sai ga wani mutum wannan iz alfujaiya kenan sai ga wani mutum ya zo ya tsaya a wurin da muke alaihi samalun gaba ɗaya a jikinsa ya sanya tsummo karai samalun shine tsumma jam'insa kuma asmal in an ce tsummo karai su ne kayan da suke wato sun yayyage alaihi samalun wa fi mishiyatihi Azalun. akwai kuma gurguntaka a cikin tafiyarsa ƙazalun shine gurguntaka amma kamar ɗingishi mutum ya zama yana ɗingishi an gane? faƙala sai wannan mutum ya ce ya a khairar zakha'ir wa basha'ir al'asha'ir imu sabahan wa an imu ya ce ya a khaira ya ku zababbun azzakhair ajiye ajiye a misali kai ne lisan da kai tafiya ka dawo in ka je ingila sai ka dan aja pound din ka stalin pound da ka abin ka koye saboda gudun wata rana wata ran ka je america ko ka dan samu wata yar dalar ka sai ka dan adana ta wata ran ka samu dan riyal din ka sai ka adana wata ran ka samu dan dirham din ka sai ka adana wata ran ka samu dan kudin china ka sai ka adana watar naira ma sai ka kai ta ka aje to ran da bukata ta taso maka kana bukatar canji babba wanne za ka ɗauko ila wanda ya fi girma kila sai ka duba euro ko pound sai ka dauko ma na dubu ɗaya irin dan dubu nan kaga shine mafi zababbiyar ajiya kenan ko ko misali kaya ne duk kayanka kana aji su kana aji sai wani abu ya taso ba muhimmi sai ka je ka dauko wanda kake ganin shine mafi kyau to wai su wayannan a cikin mutane kaman an rairaye ne an tato su kaji almajiri da bara ya zo da tsummokaransa a jikinsa sai ta ya a khairar zakhairi ya ku zaɓaɓɓu ma a cikin ajiya kuma ka duk ajiya a ana santa to amma zaɓaɓɓe a cikin ta an fi santa wa bashairil asha'ir ya ku busharar dangi duk dangi akwai wani mutum wanda shi ne da shi ake taƙama ko wadda in ma za ka cika baki a dangin wai ka ce ai mu ne muke da wani to ku kowanne ɗaya a cikinku a danginsa shine albishir ɗin danginsa imu sabahan ku ni'imtu kuna masu shiga yanayi na asuba ma'ana barkanku da asuba dai wa an'imu sannan ku ji daɗin ni'ima istibahan ta shan giyar safe al shi ne shan giya da safe ko ka ce shan kokon safe ko shan abu da safe al-ghabuqu kuma ne na yamma eh ban ji ba yawwa to ka iya cewa karin kumallon ya eh, amma sai dai da yake shi karin kumallo ana ce masa alfafu. amma ai akwai wata shan giya da ake yi ta safe wanda sun ce tana da daɗin ta nata na musamman Eh, kamar yanzu larabawa ne ai in suka farka in aka je sallah asuba aka dawo aka yi azkar to ana gama azkar sai a zo a haɗu a kan shayi wannan shan shayin a nan ne ake ɗan yin hira abin da ya faru a jiya haka wani abokina ya taba karɓar bakunci na can wani ƙauye a jidda to da muka je muka kwana a wurin kwanan su dakin gidansu na baƙi da asuba muka tafi muka je muka yi sallah muka dawo har da mahaifinsa da 'yan uwansa suka zo haka bayan an gama azkar sai aka zo kuma aka shigo da shayi da dan abin taunawa haka kaɗan to anan aka zauna aka yi hira aka yi komai duk na zace an gama karin kumallo sai kuma haka ce to a dan kwanta a huta can kuma wajen karfe goma sai aka tashi sai kuma aka dinga shigo da kayan karin kumallo su kuma wannan daban ya ce ai wannan dan mukassirat ne haka da za a dan samu a dan dawo da yanayin haiba kafin a dan ba za a ci abinci a kwanta bacci ba to wannan kuma sai a zo a yi da ba to wannan shine al-istibah sai ya kira min shi da sunansa na asali na larabci nace to a wannan marra ma'ana fil maqamat yace bare eh, mai maqama yakan ambace shi to shine al-istibah na yamma kuma wanda bayan an yi kalace misali an yi kalace kaman karfe uku ko to kaman karfe biyar kafin magariba to anan kuma ana haduwa akan gahawa a yanzu to da ita ma kahawar ai giya ce yana ma daya daga cikin sunayen giya ai kahawa sai a zo a kawo gahawa da dan dabino mai zaki haka da kuma shayi ko zanjabil haka na dan citta ko halib to wannan ma shi ma ana haduwa kamar mu yanzu a madina a haram can wajen haram ake haduwa sai a dan samu wani makaha sai a zauna to a nan ma ana hira ana abubuwa na banƙaye to nan aka ɗanci aka ɗanci kek da sauransu ko aka ci sandwich to to ba za a ci abincin dare ba sai wajen karfe goma na dare sannan sai a zo kuma a ci abincin dare to amma munan muna ta kan <laughs> in ka samu ma 3 square mil din a sai ka gode Allah e eh, musa bahan a gaishe ku da asuban nan wa an imu kuma ku ni'imtu istibahan kuna masu shan iskar safe ko giyar safe wanzuru sannan ku yi duba ila man kana zanadiyin ku yi duba izuwa mutumin da ya kasance a da majalisa ce da shi nadi shine wurin da ake haduwa a zauna wa nadan gashi da kyauta saboda yana da wadata wanzuru ila man kana zanadiyin wa nadan wajidatin sannan kuma mutum ne da Allah ya bashi wadata samu kenan jida bitakhfif shine samu an gane ko wajadan jada kuma shine kyauta jidan wadata jadan kyauta wa aqarin mutumin da yake da fulotai an gane shi ne ƙasa kenan fuloti kadarori na ƙasa wa ƙuran da estate estate shi ne. har ma garu ƙauyuka ne da shi nasa da ya gina an gane wa aƙarin da fulotai da gonaki wa ƙuran da garuruwa da ya gina wa ƙiran ai wa makarin nan kuma mutum ne da Allah ya hore masa wato manya-manyan bahuna ko baho ko daro da ake zuba waina ta sadaka da ciyar da jama'a shine makar kenan waƙiran da kuma saukar baƙi akwai garar baƙi wannan wani mutum ne wannan kwa kai kwa kasan dai mutumin nan ba ƙaramin mutum ba ne zanadiyin wa nadan ko wa menene wajidatin wajadan wa aqarin wa quran wa maqarin wa qiran wannan in karke su fa jari ne nadiyin wurin zama nadan ni'imar wajen zaman da kyautar abinda ake kawowa a wurin na kyauta jidatun wadata jadan kyauta aqar gonaki da fulotai ko sai kuma ƙuran estate estate gidaje wuraren zama wa maqarin da kuma me muka ce maka daro daruna sannan kuma wakiran da garar baki mutumin nan da Allah ya yassare masa wayannan fa ma zala bihi qutubul khutubi amma qutubul khutubi murtike fuska ta basifa wa hurubul kurubi da kai farmaki na bakan ciki wa sharru sharril hasudi da kaifin sharrin mai hassada wanti yabun nuwa bisudi da kuma ya kushi na masifu bakake ba su famazala bihi basu su gushe ba suna ta damunsa kai ka taba jin bala'i irin wannan <laughs> al-khutub jam'u khatab shine masifa wacce take mai ta ƙarshe to khutub kenan bil kha mai ha karami mai ruwa al-khutub kuma shine mutum ya murtike fuskarsa to masifan ma da zo a murtike zo irin inda mutum ce to kai da gaganta ka san abin da tazo yi an gane to wai irin wannan masifar khutubul khutubi murtike fuska na masifu wa hurubul kurubi da kuma yaƙi na bakan ciki bakin ciki ya yake ma in bai kawo yaƙi ba da ya zo da yaƙi da farmaki wa shararu asharar shine tartsatsi irin yadda in an wuta ta yi coci dinan farta tashi wa shararu sharril hasudi da kuma tartsatsin sharrin mai hasada wantiyabu annuwab annuwab jam'u na'iba na'iba kuma shine musiba qaumun idha sharru abda najizaihi lahu baru alaihi zurafatin wa hidana la la yasaluna akhahum hina yandubuhum bin na'ibati an na'ibati sune masifu ana ce musu annuwab kuma to annuwabu sudi su baƙaƙen masifu to intiyabuwa shine ya su su ringa kawo mutum ya kushi yana kauce amma ina to ba su gushe da shi ba hatta safiratin rahatu har sai da farfajiyar gidan ta zama ba komai safirat bi ma'ana asbahat sifran an gane ko kuma rahatu tafin hannu to safirat ya zama ba komai a ciki asbahat sifran arraha shine mai tafin hannu to safirat ya zama komai ya ƙare hatta safiratin rahatu wa ƙari'atis sahatu sannan a sahatu farfajiyar gidan nasa ƙari'at tawofinta gaburan kowa ya zama ba kowa a ƙofar gidan yanzu duk mutanen gidan wato wanda suke zama wanda suke zama ko kuma abinda ake ajiyewa na alheri ya zama babu wa ghara almanba'u sanan almanba'u mabubbugar ruwan gara ta zama kogo <laughs> kaga ba magana kenan inda ruwa ke bugowa ya zama kogo yanzu ba ruwan kenan wana bal marba'u sanan almarba'u gidan da ake zama a gidan gidansa kenan wato na ba shi ma ya yi nisa ya zanto da da na fito daga inda nake zan da na fito daga shago na zan shiga gida to amma yanzu na shilla na yi nisa wata uwa duniya in an ce ina ne gidan ma ba zan iya faɗan adadin kilomita ba to na ba shi kansa gidan ma ya yi nisa kafin isa zuwa ga gidan daga inda nake neman abinci ma ban san ma kilomita nawa zan taran ba wa aqwal majma'u sanan al majma'u matattaran mutanen aqwa ya zama ba kowa a wurin akan ce aqwa idan wuri ya zanto babu komai shi yasa ma Allah subhanahu wataala yake cewa afaraitumun naral lati turun an tumu an sha tum shajarata amnan almunshi'un na hannu za'alna tazkiratan wa mata'an su ne matafiya kun gane saboda suna nisantar gida su tafi ba su bar gida to shi ne ma za ka ji ya ce ya dara ablata biljiwa'i takallimi wa imi sabahan dara ablata waslami huyita min talalim taqadama ahaduhu aqwa wa aqfar ba'da ummi haifami ai kuna jin an ya dara ablata ya kai gidan abla dil jawai da kake a wurin da ba kuwa takallimi dan yimin magana wa imi sabahan an gaishe ka barkan ka da asuba kun ji ko imi sabahan ko wa imi sabahan dara ablata waslami Allah ya kubutar da kai daga kowane shari sai ce ku yi ta an gaishe ka min tsalalin da kake kufai ta ƙadama ahaduhu wanda ka daɗe a wurin akwa gaba ɗaya mutanen wurin sun bar wurin wa aka fara wurin ma ya zama faƙo ba da ummil haisami tunda ummil haisami ta bar wurin haka ne ko shine yake cewa ya dara mayyata shi wancan nabi gani ko ya dara mayyata bil aliya sanadi aqwa wa tsala alaiha yace ya dara mayyata ya kai gidan mayya mayya din ita wata matarsa ce da ya mayance mata kaga ma sunan mayya wanda jama'a mun cika sa suna mayya ba ko su kuma suna ne mai daɗi ya dara mayyata bil aliya'i wanda yake a aliya fasanadi sannan yake kusa da sanadu duk gurare ne aqwa wurin ya zama ba kowa ya wafinta ga muran mutane wa tsala alaiha salihul abadi to wa aqwal marba'u gaba ɗaya ma wa aqwal majma'u wurin da ake taruwa ma gaba ɗaya ya zama ba kowa a wurin an gane wa aqabbal madja'u sannan al madja'u makishin gida a ƙabba wato ta yi kaushi ta yadda ba za a iya kwanciya ba shi yasa aka ji an ce in abu ya bala'i ya bala'i sai a ce haza a ƙabba ji a salihin wannan shi ya kausasa wurin kwanciyar mutane nagari ta yadda da sun kwanta abin zai dinga sukarsu ta wasta halatil halu gaba ɗaya halin da yanayin da ake ciki istihalat gaba ɗaya ma ya zama ba zai ya zama ya canja istihala kenan wanda akwai shi a babin shi shine abin da ga ruwa yana nan sai ya zama gansa kuka shin za a yi alwala da shi ko ba za a yi ba ga kaza nan sai ya canja ya koma kaza ga ga nabiz nan lamurje dan tsurku sai ya juya ya zama giya za a sha ko ba za a sha ba ga kaza shine istihala abu ya murti ya rikide to istihalatul halu gaba ɗaya hal yanayin ya rikida wa a'awala iyalu sannan iyali sun yi kukan har sun gaji wa khalatil marabit wurin da ake daure dabbobi khalat ya zama ba dabbar a kama wannan asiyar a kama wannan yanzu wajen yawo kunta gabanan dabba wa rahimal ghabit kai wanda ma yake ganin ka yake sha'awar halin da kake ciki yanzu ya zama tausayin ka yake bi al-ghabit wanda yake maka gibba al-ghibba kuma shine tamanni ma li ghayrika ba ta min ghairi an yazula anhu kaga wani yana cikin wani ne ka dinga ina ma kai ma Allah ya saka ba wai dan wancan ya rasa ba to shi kansa mai maka gibba ma yanzu ya zo ma yana mai maka hassada ma yanzu ya zo yana ma tausayinka wa audan natiqu was samitu an natiqu dukiyar da take magana shine kaman dabbobi wasamitu da dukiyar da bata magana kaman fulotai da gidaje auda eh duk sun halaka babu su kwata-kwata warasalan alhasidu washamitu Me kyashin wanda yake mana kyashi ma da wanda yake mana dariyan mugunta ma yanzu rasa ya zo yana tausaya mana yana mana jaje ka kusan bala'i ya bala'i kakko ban fa mai fa waccan waccan wadata shine ya koma haka wa alabi na daharul muqi'u sannan zamani al-muqi'u mai saukar da musibu alabina ya mayar da mu ya sa mun koma min at-ta'wil shine a koma wal faqarul da talauci al-mudqi'u wanda yake durkusar da mutum duk duk ka sai talaucin nan ya danne ka ya hana ka motsi kai Allah mu da wannan masifa to wai wannan al al al <laughs> amin wannan addarul muqi'u wal faqrul mudqi'u sune alabina suka mayar da mu suka sa muka koma ila har izuwa ihtazainal waja muka takalmanci falfeci falfeci <laughs> wata cuta ce da take fitowa a ƙafa mai kamar mageduwa wacce take yanke wa mutum ɗan yatsa wanda in mutum ya kamu da falfeci sai dai dinga ɗingishi amma ya ce sai muka mai da ita takalminmu ma kawai ma duk sanda ka gan mu ma da wannan falfeci ɗin kawai ta zainal waja mun takalmanci falfeci mun mai da shi ya zama takalminmu an gane wakta zainal shaja sannan muka dinga karin kumallo da yunwa kawai in an wayi gari da yunwa zaka karya kumallo minal gada. ghada min alghiza ya zama shine abincinmu muna kalace da yunwa wastabannal jawa sannan muka dinga hadiyar bakin ciki istabanna muna sa shi a cikin mu min albatani kenan aljawadin kuma shine bakin ciki ko kuma wasu suka ce a'a aljawa tana nufin <clears throat> wato ya eh, shi dai damuwa da bakin ciki ai ja'alna shiddatal wajadi wajadi fi butunina <clears throat> watsawainal ahsha'a <clears throat> muka dinga ninke hanjinmu ala tsawa akan yunwa yunwa in ta zo kawai mu hanjin hanjinmu mun san dabarar da muke kawai a haka muke wakta halna suhada muka muka dinga kwallantar as-suhada rashin bacci shine mu dinga shine kwallin mu kawai in dare sai mu sa kwalli na rashin bacci kawai mu zauna mu ta tunani ka san talauci in ya talauci bacci ma baya yi ba ya ce ɗanna alwihada kuma ya zanto mun mai da kwari ya zama shine gidanmu an san kwari ko? waye ce na'am an yamu don ka san kwari baka san kwari eh aya kai da irin sa Hassan Sufu zai fa duk ba ku san kwari ba amma wanda yake rayuwa a kamar irin su gwammaja jaɗin nan su kwakwaci su waye duk zai san kwari <clears throat> kwari kaman wuri ne rami ne za ga masu haƙar jakai masu jakai suna zuwa su haƙo ƙasa a ciki can ga ruwa nan anan ga 'yan wanki suna wanki ai an san wannan kwarin na bakin federal secretariat ko za ga bindu da waye abu a ciki an san wannan wurin ko ko a mahaukata ma da 'yan daba sai marasa galihu ne suke kwana a wurin ko amma ya zama shine ne shine gidanmu ma saboda to ina za ka je ma amma ka je ma mutane ba su baka ka kwana ba ya ce to istautsannal wihada mun mai da kwari ya zama gidanmu wastautsannal katada ya ce mun dinga taka kaya tsidau alkatada shi ne kaya tsidau an san kaya tsidau eh buku san kaya tsidau ba ba kuwa jin wakan ma'azu dan alalo na nijar eh eh me a'a daban kuma tsidau ma daban baka ji waƙar ma'azu ba yake cewa in ba bodo ba wa ke sa kuturu shuka a tsidau wannan abin nan colonial master na Nijar ko tsidau fa kaya ce doguwa haka wadda in ka taka ta to ka kafarka nan ba wasa wannan aya aya kenan ka san akwai kayar aya aya akwai kuma ta tsidau to yace ina in mun taka ta ba mama sanin mun taka zo da mun riga mun saba wastawtan wastaw muka dinga takar muka dinga takar kai tsidau wata na sainal aqtada muka manta yadda ake ɗaura siddi ma na doki to ana ta kaiwa yake ta kaya da ku har fita ake kilisa amma yanzu yadda ake ɗaura siddi ma mun manta wastabannal haina. almushtaha istaftanna har muka ga nuku-nuku ma na alhaina mutuwa halaka kenan almushtaha wacce za ta so ta ɗauke mu ta halakar da mu muna ga wai sai yaushe mutuwan nan za ta zo ne har yanzu ba ta zo ba a wasta ƙabna kai har muke jin daɗin alhaina halaka almushtaha wacce za ta zo ta yanke mana rayuwa gaba ɗaya wasta ɗa'ana al mutaha har ma muke ganin nuku da jinkiri na ranar da aka ce za mu mutu ma muna ga sai yaushe ne har yanzu mutuwar bata zo ba me ya rage kuma wannan shine abin da ya faɗa ku duba ya ce ku yi duba izuwa ga mutumin da kana za nadan wa nadiyin wa nadan wa jidatin wa jadan wa aqarin wa quran wa maqarin wa qiran to kaga mutumin da yake da waɗannan abubuwan amma fa ma zalat bihi qutubul khutubi wa hurubul kurubi wa sharari sharril hasudi wanti yabu nuwa bisudi wa'annan abubuwan ba su gushe ba ila an menene yace hatta kai wannan bala'i wannan bala'i da yawa yake ka faji haka za akai kaza akai hatta kai ma bala'in ɗori akan bala'i ya fara da sifanta masifar tukun yadda take khutubul khutubi hurubul kurubi sharari sharril hasudi intiyabu annuwa bisudi kaga ya sifanta bala'in da babu kamarsa a duniya to wayannan din sai kuma ya faɗi irin aikin da suka yi suka sa safiratin raha wa menene wa qara'atis saha wa gharal manba'u wa nabal marba'u wa aqadda al madja'u wa eh yo Allah wa aqwa al majma'u wa eh wa aqadda al madja'u to kaga ya sifanta aikin da suka yi wa menene wa me wastahalatil halu wa a'walal iyalu suna kuka iyali to karshe ma yace har sai da takai kuma yanzu sai kuma ya sifanta maka ga ga aikin da suka yi to su kuma ga yadda suka koma su da aka yi wa aikin ila an ihtazaina alwaja muka takalmanci falfeci saboda bala'i cutar kafa ma ta zame musu ma abu mai sauki wa me sannan suka dinga kalace da da yunwa suka dinga haɗiyar damuwa da bakin ciki ya zama shine kawai a cikinsu sannan suka dinga ninke wato hanjinsu saboda yunwa sai ce me waktahalnal wihada muka kwallanci rashin bacci yawwa istau ba'ana eh istau ku duba kalmar sosai ku gani yawwa istautsana shine ka riki wuri ya zama watsaninka ya zama wurinka ai a ha watsanan istautsana to anan zai koya maka amfani da fi'ili a wazanin istifi'ali a wannan daidai wurin nan ba'ana ma'ana ha watsanan sai ce fulanun istautsana kaza ya zauna a gari kaza to su istautsanu maza al wihad ne muka ce wihad kwari kuma mun san kwari ko kamar yan wanki inda ake gangarawa ake haƙar jakai da sauransu sai ce me yawwa to was yawwa to anan shi kuma istautsana alƙatada shine misali min alwata wati'a idan ya taka abu to istawda'ana kaga nan can istawda'ana istawdanna nan kuma istawda'ana ko ba akwai jinasi ba istawdanna ittakharnaha watanan istawda'ana ha mun taka alqatad kuma shine mai kai tsidau yawwa watana sainal aqtada mun manta yadda ake ɗaura siddima ma min al'istaɓa ka ji abu ya yi maka daɗi istaɓabna alhaina alhaina shine halaka ko kuma mutuwa an gane ko alhaina shine mutuwa muka ganta ma ai ma mutuwa ma tana da daɗi ma almujtaha wacce take zuwa wato ainihin ta tumbuke mutama ma mutar da mu to kawai mata ma fi daɗi wastabta'anal yawmal mutaha muna ma ganin ranar da aka ba mu ta mutuwan mu ma kaman tayi buqu minal buqu tayi jikiri an gane wannan shine halin su sai ce fa hal min hurrin atin do Allah ko akwai wani da atin wanda zai ba mu magani na wata matsalan nan da take damun mu au samhin ko wani mutum mai saukin kai mu'asin mai taimako sai ce fa wallazi akhrajani min qailata na rantse da sarkin nan da ya fito da ni daga tsatsan matan nan qaila wace ita kuma qaila ita ce kakar larabawa mutanen madina fa wallazi akhrajani min qaila na rantse da wanda ya fitar da ni daga matan nan kaila bintul arkan al ita ce babar ausu da khazraj gaba ɗaya kakarsu to wai yana so a ciki ya gaya musu cewa shi faɗan babban gida ne a haka ma su fahimci cewa ba wai mummunan mutum ne wanda ya shiga damuwa ba ko kai ne yanzu haka misali kawai wani ya ce salamu alaikum jama'a Allah dan na mota nake so saboda tunda mahaifina a doba ya rasu kaga kai tsaye zaka dan fara jaran zama sai ka tausaya masa ka ce ah dan sarki ne wannan to a cikin bayanin ma wannan yana koya shi yasa duk duk almajirin da ya karanta makama yafi kowa iya bara domin a cikin bayani zai kashe ka da ya sage maka gwiwa the fa ladhi akhrajani min qaila laqad asbahtu akha aila wallahi na waye gari ni da talauci uwan mu daya uban mu daya <laughs> an san an san an san aila ko Allah ce wa in khiftum ailatan fa sawfa yughnikum Allahu min fadlihi in sha'a in kuna jin tsoron talauci <laughs> to yace wallazi akharajani min qaila laqad amsaytu na yammata akha aila ina dan uwan talauci la amliku baita laila a takaice dai inda zan kwana ma da daddare ba ni da shi to ƙala al-haris ibn hammam nomo ɗan mai himma yace ce fa’awai tuli mafaqirihi sai na tattaru saboda wannan wato buƙatu nasa mafaƙir jam'u mafƙara, wahi alfaƙar alfaƙar kuma al ne kuma shine buƙata ɗin, domin an kira faƙir faƙir ne saboda li'annahu muhtaj wala waitu amma duk da haka kuma sai na karkata ko an san lawa ya karkata lawa kuma ya karkatar ne ubangiji subhanahu ya yace a cikin suratul munafiqun me yace ne a a faro mana daga farkon ayar mana ƙila idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullahi lawau ru'usahum sai su dinga girgiza kawunan su amma an ce lawa shine ya karkata da kansa amma lawau ru'usahum sai su dinga karkatar da kansu suna haka a'a ma'ana ba su yadda ba to anan sai yake cewa wala waitu sai kuma na dan karkata ilastin batsi karihi in yi istinbadi ma'ana in zaƙulo abubuwa masu muhimmanci na fi ƙarihi wannan fikar jam'i ne na fikira ko faƙara faƙara kuma shine sakin layi irin maganganun da ya wannan maganganun da ya kamata a tsaya a jinjina su wani irin almajiri ne iya larabci ya kai iya tsara magana haka wala waitu sai na karkata ilastin baɗi fikarihi in zaƙulo muhimman abubuwa a cikin maganarsa fa a tu dinara kawai sai na fito da dinari wa ƙultu lahu bara sai na faɗa masa ina mai jarraba shi in ga zai iya sai na ce in madahtahu nazman tunda naji ka iya zance in dai ka yabi wannan dinaran a waƙe fa huwa laka hatman to tilas ya zama naka yace fambara sai kwanan take zabura yunshudu fil hal yana sabar a nan take min gairin tihal kuma ba waka ce ta mai da ɗan wani naka ba intihal shine hankaka mai da ɗan wani naka an gane shine ma'ana ka saci waƙar wani ka yi a zuwan cewa taka ce shine intihal sarikatu shi'ir kenan shine intahala duk da cewa yanzu sun yi dabara turawa sun canja masa suna ya tashi daga intihal ya koma tanas waya a ce wai ai ɗan nassanta waƙarsa kai amma ba sa ta kai ba amma dai sata sata ce min gairin tihal ba tare da mai da wani naka ba kawai sai sabu ka ina ganin sai a bar muku haka ko ko kuna so a yi waƙar a bar shi haka don a samu a huta mun tashi kawai sai mu haɗe ta da shaɗu allah ilaha illa an na لا إله wani أنت ilai wasu salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar misali kamar kamar wannan rabon da aka yi hmm. an zo ana neman za a za a raba wani abu mai yawa amma kuma waɗanda za a raba waɗansu kuma manya ne manya ne kuma kuma adadin dole sai an shiga cikin ba misali ce biyu wata namba ce za ta shiga cikin nan ta shiga cikin can amma mafi kankanta haka ne ah, to to alfurudul muqaddara din shine sai anan yake cewa واعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قف